sai wannan tambayar ita kuma take cewa malam idan mutum ya yi tsarki na hoge daga baya sai ya samu ruwa shin zai sake wannan tsarkin ko kuwa istijmarin ya wadatar in aka ce tsarki na hoge shine istijmari shi ba sunan shi tsarki eh, in ka sa ruwa to wani tsarki bi kai kenan na dutsen ka yi amfani da dutse ko ka yi amfani da wani abin da ya kawar maka da wannan bawalin ko kuma wannan bahayar shikenan ka yi tsarki mutukar dai ka yi wannan in ka sa ruwa kuma wani abu ne na naka na ganin dama amma dai tsarkaka na ka yi ibada ka same ta daga wannan eh, so babu buƙatar in ka yi sai kuma ka biyo da ruwa ba haka ba ne ba wai larura ce ta sa kai waccan ba haka ka zaɓa kai ka sa su tishu ka goge bawalin da kai ko ka goge abin da ya zama na an samu in inka babu abin a tare da kai shi kenan ka tsarkaka shi da ita gusar da najasa shine gusar da aininta dinta ainihin ita najasar ta gushe in ta gushe ta kowace hanya ne kenan ta yi to shi ma yake cewa malam tambayi sai ce ruwan da mutum ya yi wanka da shi idan ya yi tsarki da shi tsarkin ya yi alhalin kumfar sabulu ta shiga cikin ruwan to yawanci mutane suna gwama tsakanin ɗahara da kuma izalatun najasa akwai kawar da najasa akwai kuma ɗahara ita, ɗahara kamar misali mu ce wankan janaba ko wankan haila ko wankan biki ko alwala wani su ne su ake ce tsahara yanzu mutum yana zaune eh, ya yi rihi kaga shi ya zama ba tsahir ba ne shi duk da cewa ba najasa ce kuma a jikinsa ba ita najasa wani abu da ake kiransa najasa ya taba ka kamar fitsari ya taba jikin mutum ko bawali abin nan ko ga'idi misali ko damin masfo jini da yake kwaraya kamar an yanka dabba jinin ya taba jikinsa wannan shi ake cewa najasa ita sunanta najasa to ita shi tsarki ana da sharuɗa da ake sharɗantawa ruwa ya zama yana da su kafin ya zama mai tsarkakewa shine ya zanto eh, launinsa bai canza ba da wani abu da zai zuba cikinsa ko kuma abin eh, ɗanɗanansa bai canza ba hakanan eh, rihinsa wato ƙanshinsa bai canza ba to in ya zanto waɗannan abubuwa guda uku ba wanda ya canza to wani ruwa ne tsahir kuma tsahur ne yana tsarkake yana ana iya yin alwala da shi ana iya yin wanka da shi ana iya yin wankan biki wankan haila duk ana iya yi da shi kuma in ya zanto ɗaya daga cikin sufofin nan guda uku ya canza da wani abu wanda ya zuba cikinsa ko da wata najasa ta rinjaye shi to shi kenan wannan ruwa ba za a yi hara da shi ba izalatun najasa ka mutum ya fi tsari ko ya yi ga'idi ya yi kashi kaga wannan mu a wajen musa ce zai tsarki wannan ba shine tsahara ba wannan gusar da najasa ne to shi gusar da najasa duk abin da zai kawar da najasar ya zanto babu ita ko da ruwan kumfa ne ya yi amfani da shi ya kawar da wannan tsarki wato bawalin daga jikinsa mun ɗazu yi maganar dutse ko tushu ko tsumma Eh, duk da zai amfani da wannan shikenan abin da ake bukata shine ainihin ita najasar a ga babu ita a gurin ya kau saura dan ya ya yi amfani da ruwa mai kumfa wajen ya yi fitsari da ruwan da yana da kumfa amma ya wanke fitsari shi ya yi tsarki amma kuma zai wankan janaba da wannan ba to kaga mu anan da ya ce ya halatta ya tsarki da shi wasan mai me yake nufi tun da shi abunsa wankan janaba tsarki ne eh, gawar da najasa tsarki ne yana nufin irin tsarki na bawali ko na ga'idi wanda ya halatta don ya kawo don abin da ake bukata shine gusar da ita shi yasa ake cewa izalatun najasa za ga babu izalatun najasa ko a littafin shi kuma tsahara ita ce alwala misali ko wankan janaba su kuma su ne ake kira tsahara mutum zai iya zama ba najasa a jikinsa amma ba tsahir ne mutumin da ya yi bacci ya tashi in ka yi bacci ka tashi ai ba najasa tare da kai dan kawai ka yi bacci amma kuma ka ruwar ka takari saboda ba sunan ka tsahir ba ba ka yi sallah haka ba wannan shine shine abin da ake nufi na'am